Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. an gano gawarwakin akalla mutane goma sha biyar yayin da ba a san inda wasu mutane sama da ɗari suke ba a jiya asabar a wata gagarumin zaizayen ƙasa bisa wani tsauni da ya rufe ƙauyen jimo a cikin lardin sishan na ƙasar china a cewar hukumomin ƙasar karamar hukumar yankin ta fitar da wata sanarwa ta ce tana gudanar da ayyukan ceto na wannan babban bala'i na zaizayen ƙasa wanda ya janyo tarkacin da ya rufe sama da gidaje 60 jama'ai sun ce sama da mutane dubu uku ne suke ayyukan ceton da suka hada da 'yan sanda da sojoji da fararen hula a kokarin gano inda mutane suka shiga kuma suna aiki ga dangadan wurin neman mutane karkashin muraguzai don ceto su ma'aikatar ceton da mazauna yankin sun yi amfani da igiyoyi a kokarin janye wani makekin dutse a yayin da ake amfani da karnuka da wasu na'urori domin su sunsuno inda mutane suke karkashin duwatsu hukumomi sun ce ruwan sama ne ya janyo wannan zaizayen kasar kuma ya janyo tarkacin laka da duwatsu suka toshe wato wani hanya zuwa wata zuwa wani kogi na kilomita biyu da kuma wani bangare na wata babban hanya mai tsawon kilomita ɗaya da digo shida a cewar jami'ar yankin. hukumomi a saudiya sun ce sun yi ƙoƙarin wargaza wani shirin kai hari da ke auna babban masallacin ka'aba a lokacin da musulmi ke shirin bukukuwan sallah wani mutumin da ke niyyar kai wannan harin a dakin allah mai tsarki ya tarwatsa kansa a cikin makka a lokacin wata musayar wuta da 'yan sanda a cewar ministan harkokin cikin gidan saudiya an kama mutane biyar ciki hadda wata mace a wasu samami da 'yan sandan suka kai a wasu wurare cikin makka da kuma yankin bakin tekun bahar maliya da ke jidda mutane biyar da aka kama ana sa ran suna cikin kungiyar 'yan bindigan sai dai babu wata kalma da ke da ke nuna kungiyar da dan kunar bakin waken wanda ya tarwasa kansa a ranar juma'a yake da alaka da ita hukumomin saudiya sun daina kiran sunan kungiyar isis a matsayin mai shirya mata ta'addanci sai dai ita isis din tana da wata da daɗiyar kiyayya da masarautar saudiya kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida na saudiya major janar mansur al-turki ya shaidawa wa talbijin kasar ta al'arabiya talbishin cewar lamarin da ya faru a makka ba shine yunkurin wato harin ta'addanci na farko wanda jami'an tsaron ƙasar suka hana aukuwarsa ba a cikin wannan lokaci amma ya ce suna kyauta zaton dai wannan shine zai zama ƙarshe musamman ma wurin auna babban masallacin harami a wata sabuwa kuma ƙasar saudiya ta taimakawa asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya na unicef da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya who don yaƙi da kwalera a ƙasar yemen wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya akan ayyukan taimakon jin kai mr stephen o'brien ya faɗa a jiya asabar cewar mutanen da ake zaton sun kamu da kwalera a yaman sun haura dubu ɗari biyu a wannan mako daraktan daraktan asusun unicef anthony lake da shugaban who margaret chan sun faɗa a wata sanarwa cewa suna fuskantar barkewar cutar kwarara mafi tsanani a duniya inda ake samun akalla mutane dubu biyar suna kamuwa da cutar a kowace rana ta allah O'Brien ya ce taɓarɓarewar taimakon agaji a ƙasar Yaman kimanin shekaru biyu da suka wuce, inda mutane sama da miliyan shida suke fama da yunwa da mace-mace dubu uku shine ya haifar da ɓarkewar wannan cutar kwarara mai tsanani. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wani kakakin sojin pakistan ya faɗa a jiya asabar cewar sojojin ƙasar sun tsaurara matakan tsaro wurin kula da kan iyakan ƙasar da afghanistan bayan da 'yan ta'adda suka kai hare-hare a wasu manyan biranen pakistan guda uku da suka hada da kuwaita da farshina da kuma karachi a shekaran jiya juma'a Major Asif Gafur ya ce an bi daddakin wannan harin kuma an gano daga tungar 'yan tawaye ne a Afghanistan. bugu da ƙari ma'aikatar sojin pakistan ta ce ta gudanar da wani shirin yaƙi da ta'addanci a wani samame da ta kai cikin dare a garin peshawar eh, inda ta kashe 'yan ta'adda uku ta kama goma sha biyu da ake zaton su da ta'addanci labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To madalla yanzu kuma gajin mai Ali da shiri na musamman domin wannan rana ta sallah a yi sauraro lafiya. Ma sauraro yau fa take sallah. अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना have. Put चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम assalamu alaikum yaya aka ji da hidimomin sallah jummai ali ke farin cikin gabatar muku da gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan amurka kashi na biyu kamar yadda muka yi alkawari कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना तब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम da yake mutanen New York sun cika wannan zaure domin gabatar da gaishe-gaishensu ta sallah barin koma gefe guda. Malamai gare ku. Assalamu alaikum sunana Adam Ahmed babu jiji daga nan Bismarck jihar North Dakota nan Amurka. Ina miƙa gaisuwan sallah zuwa ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da fatan Allah ya ba shi lafiya, Allah ya dawo da shi lafiya ci gaba da aikin gyara mana Najeriya da kuma Allah ya sa ya cika alkawarin mana hanyar mararban isa zuwa Abon a Taraba Najeriya. Wani alkawari da aka mana Allah ya sa cika. Ina kuma mika gaisuwan sallah zuwa ga da taziya zuwa ga iyalan Alhaji Ahmadu cancanji da fatan Allah ya gafarta masa da kuma Allah ya sa ayyukansa na alheri su tadda shi a inda yake ya kuma son sallah zuwa ga alhaji ali ahmed da alhaji dancin da Takum da alhaji mai jama'a dj a Takum da alhaji dan asabi tuga da alhaji mamman tela da sauran Jama'a mutanen takun gaba daya na miƙa gaisuwan sallar zuwa ga alhaji sani galadima a guroje da alhaji hamisu da alhaji rabi'u da alhaji sahabu muhammad amma daga da dr gida da muhammad sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga unkul umar sharif abdullahi baban gida abdullahi shehu umar bashir da alhaji nasir ba'isa da imam muktar imam ba'isa da jakiri jackson da dan ba'isa minista da duk mutanen garin ba'isa ce kuma alhaji bala muhammad kiliya joe black a ba'isa da awal ali ahmed da faisal ahmed da abdulrashid ahmed da salisu alego da bala nura sima sai gaisuwan sallah zuwa ga musa mijo da garba bayani da alhaji isa zuntu da alhaji sadan tanko da alhaji ibrahim sale mai kwando da kuma gaisuwan sallah zuwa ga alhaji umar job black a baisa da sauran jama'a mu gaba daya da mutanen garin tako mutanen garin baisa mutanen garin madaga mutanen garin mambila da mutanen garin kaduna da sauran jama'a mu baki daya allah ya sa yin sallah lafiya assalamu alaikum to allah ya maimaita Amin na gode. Yawa to. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na farko muna mu Allah godiya da ya gwada mana wanga wata da girma kuma mai amfani. ranar muna musu godiya kuma da irin nimomin da ya muna. <clears throat> Na farko dai gaisuwa na zuwa ga iyaye na a Sokoto, iyaye da kakanni, da yan waye duk baki daya. Na musu barka da shan ruwa da kuma barka da sallah. Na biyu kuma ina gaida yan waye da iyaye ni duka a kuma fi gana na farko zuwa ga wana alhaji usman miji ga galadima da shi da matansa da 'ya'yansa duk baki da na musu barka da shan ruwa da kuma barka da sallah na biyu zuwa ga ta hajiya aisha muhammad da yan wayenta da suke kumashin duk baki daya namu yan waye yan waye na wurin mazanta da sauransu da diyoyi da jikoki duk baki dan na musu barka da sallah baya ga ita wannan kuma zuwa ga ta ajiya Hadiza ta kuma muhammad ta kuma da 'ya'yanta da mazan da da duk baki da barka da sallah da kuma barka da shan ruwa sa'annan kuma da hajiya saudatu muhammad duk da mijinta muhammad bashir da 'ya'yansu da sauran 'yan waye duk baki daya a ƙarshe kuma gaisuwa zuwa ga masarautan kumashi zango baki ɗaya sarkin zangon allah shi bashi lafiya da sauran mutanen nasa duk baki kuma allah ya taimake su riko da irin hidiman da suke ciki suke yi da kumashin zangon baki ɗaya sannan da karshe kuma zuwa sauran sarakan kabilu duka ina musu barka da shan ruwa kuma da barka da sallah muna ma allah godiya muna fatan allah kuma ya kai mu sabon shekara maimaita muna duk baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to ka faɗi sunanka ko to ni ne naku alhaji ibrahim muhammad miji umma kanin galadima nan kuma na kuma shi to allah ya maimaita mana amin amin amin amin ok salamu alaikum yan uwa da abokan arziki ina muku fatan alheri da fatan muna azumin wata ramalan lafiya cikin ƙoshin lafiya ina ma duka ina ma dukkan al'umma musulmai barka da shan ruwa ina ma mai martaba sarkin zazzau barka da shan ruwa tare da iyalan shi baki ɗaya da fatan mun dau azumin ramalan lafiya kuma allah ya nuna mana ƙarshen shi lafiya sai kuma mai girma da latin zazzau shi ma ina mishi fatan alheri da fatan ya sha ruwa lafiya tare da iyalin shi baki daya sai kuma yan uwana da sauran abokan arziki na gida da na waje baki daya ina maɗana sama'ila da hawa da yaya amina mama uwa da yaya uba da yaya umaru ya ibrahim da alhaji mansur yayana sai kuma babana alhaji da raka ina ma kowa fatan alheri ina ma yaya mai kananzur fatan alheri da su ajiya uwan kaka ina fatan kowa lafiya su inna nero da abu da duk sauran mutanen gida ina ma kowa fatan alheri da fatan allah ya maimaita mana ya kuma sa mu ga karkin shi lafiya ya nuna mana sallah lafiya na gode allah ubangiji ya maimaita mana daga nan new york hadiya bikisu zailani wanda aka fi sani da honorable shiba daga nan New York kasar Amurka. Allah ya maimaita mana. Amin ya Allah. When ma same wupum komboti when ma same wupum komboti when ma same wupum komboti when ma zame, wupum kombote. when ma same wupum komboti ma same Open converting. gaishe-gaishe na sallah suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to malamai gare ku ni ne nan alhaji salihu sarkin faila daga nan birnin new york amurka nake isar da gaisun sallah zuwa ga alhaji sani haruna birnin kano hajiya saude hajiya baturiya da uwar mai jego da shauran yan uwa duk gabaki daya a can kuma kasar ghana ina gaida hajiya sadiya hajiya asabe alhaji uba da alhaji mai riga da fatan cewa sun yi sallah lafiya to ni ne nan daga birnin new york nake kisar da gaisuwar sallah zuwa ga yan uwa duk gabaki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to Allah ya maimaita mana ko Allahumma amin na gode To ni ne ajiya fati, fati Adamu. Ina kira daga Ghana ina yi muku barka da shan ruwa. Ina yi ma Alhaji Ali Adamu barka an sha ruwa lafiya. Ni ne ajiya wanduma daga Amerika. Da yayana ajiya Barkis daga Ghana. Da yayana ajiya Karama. Duka ina musu barka da shan ruwa. An sha ruwa lafiya. da kuma sauran jama'a da mama na ajiya safura ina mata barka da shan ruwa da broda na kuma ibrahim eh, na tagwando da aminu na tagwando da umaru kuma na tagwando ina musu barka da shan ruwa allah ya maimaita mana an sha ruwa lafiya kuma ina tare da su isu yan unguwa wawa rodu duka ina musu barka da shan ruwa da sauran jama'a duka da kuma shafa'u tana gaisa da kowa da babaniyanta ajiya azumi da kakanta antisa gidan da kunu tana nan tana ma kowa barka da shan ruwa na gama jiya to allah ya maimaita mana ko amin amin allah ya kai mu sabon shekara amin sun amin Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ne ne alhaji suleiman sabo daga birnin new york uh, nake so zan mika gaisuwar sallata uh, da farko zuwa ga wato ainihin babban shekhin nan nawa wato shekh alhaji abdulwadud harun muhammad tijaniyu wanda yake shine za'imar harkatar tijaniya na ghana baki daya na masa barka da sallah da sauran jama'arsa da manya-manyan a wato ainihin almajiransa Gida. A ina gaida mai ɗaki na hajiya fauziya alhaji abubakar baba na yagi na gaida wato yar uwata hajiya hawa sabo da dukkan 'ya'yanta na gaida wato ainihin murtala sabo da yahaya sabo da umma hajiya sabo da Jamal da dukkan 'yan uwana dukkan ina musu fatan alkhairi da fatar sun yi sallah lafiya. Ina gaida banwana Alhaji Guruza wanda yake shi ne sakataren margayi Alhaji Bala Plywood wanda ke gidan nan na langwanto na masa fatar alkhairi da shi da wato ainihin 'yan majalisar nan nasa baki ɗaya tare da abokinsa mai suna na takwarana alhaji fili oga da dukkan 'yan majalisar nan na alhaji guruza ina muku barka da sallah a garin kano kuma ina yi wa wato ainihin daga ismail idris babban malami a makarantar nan na kwalejin hajiya sa'adu rimi da fatar ya yi sallah lafiya tare da mai ɗakin su hajiya hadiza da su mabaruka da wudad dukkanin ina musu fatan sun sallah lafiya na gaida hajiya umma alhaji ali tare da wato su da dukkan yan uwana da ke birnin kano ina mu kowa fatan alkhairi allah maimaita muna allah ya kai mu baɗin baɗaɗa allah ya kawo zaman lafiya a arewacin najeriya allah ta ƙara albarka a wato harkokinmu ka samu sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh suleiman sabo daga new york to allah ya maimaita mana ko na gode kwarai hajiya allah ya saka da alkhairi Shi Allah kuma ya taimaka a harkokin da ake ciki. Dan Allah ya kai sabon shekara kenan. Na gode kwarai da gaske. To, mu ma mun gode ko? To, ma'adallah. Alhamdulillah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi wa jalalihi wa sultanul qadim. Alhamdulillah da'iman wa abada bil Islam. Farko na gaida mahaifiya ta hajjiya laraba mai ɗinki. da surka ta hajiya hafsa a gidan marigayi alhaji akawu na mata da kanina abdullahi da kuma yaya ta hajiya kubra da kanina ibrahim da kanina abubakar da hamza da kanwata hajiya talatu da kuma kanwata kulwa da kanwata kucici da kanwata iyami da kanwata jariya ina gaida suriki na alhaji babu mai kudi da 'yan majalisansa na gaida anti binta matar alhaji umaru na gaida alhaji umaru akawu na gaida alhaji nasiru akawu na gaida dr hamza akawu na gaida ɗana kamaluddini da matarsa samsiya na gaida ɗana izra na gaida adamu cushe da 'yan majalisarsa na gaida alhaji tsallali kwari na gaida mujtafa abdulrahman na gaida alhaji ibrahim garan na gaida alhaji sani mudi na gaida malam sadiq masalla na gaida abubakar na gaida to na kammala hajji To Allah ya maimaita mana ko? Allahumma amin amin. Ni ne naku Alhaji Baba Yaro daga nan Newark, New Jersey. Ai sallah lafiya. To. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba ni ke da Ku jama'a ni ke da duniya dadin duniya duniya menene daɗin duniya shata mu ba mu sani ba shata kumshi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke kudu ba to haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani ɗan kuka yake kaza rugowa take hatsin ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa haka ne a gurin mutane reza nake mai kayin baki salele ni gobara nike salisu ni gobara nike tun da kaina na bari ba shin salisu wane zan bari da kai kaina ba gama garin gawa ne insha Allahu za mu gabatar muku da kashi na uku kuma na ƙarshe na gaishe gaishen sallah a mu na la'asar a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake fatar za a ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya ashe bawo ma ta haika salisu hanni mai waɗi salele ni waka nike salisu ni waka nike amma kiɗi in yayi kiɗi salele hadda ni nike kiɗi in yayi kiɗi kai salisu hajjuyi nake kunce metir nike metir kin wa nike kunce ni shaf nike shaf kin wa nike lalle sai dai haka dan a gida ni ba kowa ba ne domin da la'in na rika da gudu har da rarahe halima tana a gida in je in mukamat ashe ba wa mata wa ashe ba wa mata wa oho tun da ba ni ɗaya ba ne bbc kowa yi yake murya amurka kowa yi yake kai wurin gawa abba shi ha? Ah? kai na ga bayu sun yawa aliyu shinko ba kai abinda kowa ya sani babban bawa kake ɓoyon mi kake <laughs> Mukoma ta cikin tenere, mukoma ta cikin tenere. so nishar aiki ake so mayir aiki ake kominak aiki ake mazaje cikin tanere ginan ramu suke wajen ginar kasa kusa ba sa iya zo maye su suke amma da la'in su rika ai su duka su za su ba ashe bayan mata suke ashe bayan mata suke sojawa aiki suke ga iko ga bindiga jandarmomi aiki suke ga iko ga bindiga duwaniye aiki suke ga iko ga bindiga yan jarida ma aiki suke ga To madalla masu haro abin da ya sawa kenan cikin shiri na musamman a wannan hantsi sai kuma can da la'asar da ikon Allah za ku ji sabbin abokan aiki da wasu shirye-shirye masu ƙatarwa kamar kullum. Kamar na madadin lokacin abokanan aiki na waɗanda kuka saurara da ma waɗanda ba ku ji ba, a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah.